kuma aka yi bid'a amma matukar akwai yadda za a yi masa hidima a can shine mafi dacewa a yi masa a can in babu kuma a kawo shi gida wannan kuma don saboda babu ne eh kamar yaya eh idan ya zanto wurin da za a binne shi ya yi wahala ba kasa duk tabo ne ko wuri ne mai yawan ruwa ko cikin tsibiri ne da sauransu aka dauke shi aka yi shi wani wuri babu laifi duk lokacin da aka wata larura ta samu ta shari'a a shari'ance mu fahimci larura a shari'ance in dai mun dabbaka shari'a a larurance shikenan bayani akan ingancin jin sharbi wannan ba mun sha ansawa wato suna da wahala jan tarbiya na kirgawa ne da yan yatsu kuma yan yatsun na hannun dama kadai yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya koyar da sahabansa ya koyar da matansa in sun tashi tasbihi su kirga da yan yatsu kuma yan yatsu na hannun dama kadai wannan da haka ake yin zikiri ko ake kirga duk abin da ake so a kirga na tasbihi ko na zikiri amma samun tasbihi a kirga wannan bai tabbata daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi yadda ba zai manta ba wannan kuma yake cewa wa yana neman ƙarin bayani a suratun nisa aya ta uku akan aure da aka ce biyu ko uku uku ko hudu Allah sa baka ji wa'azin dan gungu ba eh, to ga sun shi ma da wasu dan gungu cewa biyu kaga biyu da biyu hudu kenan nan sulasa uku uku kaga sai ka karo shida kenan waruba kurhudu nawa kenan takwas nawa kenan to shine adadin matan da mutum ya halatta ya aura a fatawar dan gungu amma wannan shirme ne na shi kawai abinda shari'a take nufi banki huma tsaba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba ba wai ai ana magana da jam'i matna yani kullu wahidin minkum yatazawwaj bi sanatayn ثلاثة كل واحد منكم يتزوج بثلاثة thalatha كل واحد منكم يتزوج بأربعة abin da arba abinda ake nufi kowane daya ya ya halatta aure biyu ya halatta aure uku ya halatta aure hudu to wani wanda ba dan gungu ba shi kuma shi ya saba ma dan gungu wajen adadi amma abin da yake an yadda kowa da ɗaya yake magana amma an ce wa wa wa wa ka auri biyu sai kuma ka ƙara uku sai kuma ka kawo hudu nawa kenan tara a ga shi yake da kawai inda ya rasa yace domin da ana nufin ko aure biyu ne ko uku ko hudu da sai a ce au au au amma tunda aka kawo wa to ya nuna cewa ana nufin atafi ne to dukkan waɗannan za ka ba da ansa ne a ƙa'idar larabci tun da shi suka dogara amma in ba haka ba hujjar musulmi shine abinda annabi ya rayu a kai da abinda sahabbai suka rayu kai cikin tarihin duk wanda suka rayu da annabi babu wanda ya taba karawa akan mace hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kara akan haka wannan kuma kususiya ce tashi wannan mun san annabi na da kususiya nashi a cikin waɗansu hukunce hukunce na shari'a duk da cewa ba su da yawa wannan na faɗi cewa ba su da yawa domin karka dogara ga wani littafi da abin nan mai suna al-khasa'is ya ke ban ya ta kawo kususiya na annabi da abinda ma kususiya da wanda ba kususiya ba ya saba a ciki da yawa kususiya dan annabi ba su da yawa ba su wuce cikin tafin yatsu ba adadin yatsu ba to a takaice kususiya na annabi tara wanda kuma ba annabi ba hudu wannan shine ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a ijma'in sahabbai a cikin da sauransu duk da cewa hadisin da yake tabbatar da haka wadansu sun ce da'ifi ne amma kuma yana da takauya din da ke inganta shi amma maganar cewa ba a ce au au ba ai huruful huruful atafi akwai munawaba tsakanin su da juna akwai lokacin da za a kawo au ya zanto ma'anarta wa akwai lokacin da za a kawo wa ya zanto ma'anarta au to amma idan mutum ya zanto dan dagaci wajen sanin nahu ko ka'idar larabci sai ya zo rikice su. yanzu ubangiji ta'ala yake cewa menene bari mu faro daga nesa tunda na kasa kama kan ayar aliyahum siyabu sundusun khudurun wa istabar wa hullu asawara min fidda wa saqahum rabbuhum sirabun tafura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila sai ce me sai ce me fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum aziman aw kafura assalamu wa la tuti' minhum aziman aw kafur au da kenan ma'ananta wa domin idan ka dauki au ala babiha ubangiji ya baka zabi kenan wala ta tayi minhum asiman kada ka bi mai sako au kafura ko kuma mai kafirci ma'ana sai zanto an baka zabi ko dai ka bi wannan shi kadai ko ka bi wancan shi kadai idan ka dauki au ka ce ala babiha dan haka dole sai dai zo fala ta tayi minhum asiman wa kafuran da mai sako ina fata mu thumma qasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw adam bi ma'ana wa fa hiya kal hijarati wa ashaddu <laughs> wato zukatan yahudu sun kekashe sun zama kamar dutse kai sun ma fi dutse kekashewa saboda me zaka san cewa au ashaddu kaswa ba ana nufin cewa wa bane ba yace wa inna min al hijarati lama wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah amma zuciyar kuma ta jikar saboda haka hal hiya ashaddu min al ko kuma a'a bata zanto ashaddu min al ba idan wa haka suka ce nalal khilafata aw kanat lahu qadra kama ata rabbahu Musa ala qadari nal al khilafata aw kanat lahu suka ce ya samu halifanci ko kuma mu ce halifanci ya zo masa da kaddara ai ba za a ce ba sai dai a ce nal anan bi ma'ana wa wa كما أتى ربه موسى على قدر شواهد كثيرة في القرآن الكريم واو يزو بمعنى أو كو أو تزو بمعنى واو هذا كثير dan haka wa bina'an ala zalika fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna aw thulatha aw ruba fil ma'ana wa in kana lafaz wa wannan baya fada da ka'idar larabci sai ga wanda ya jahilce su to su da yake ka san in dagajin larabci ne in ta kife ne sai su dauka cewa a wannan din ba za ta dauki ma'anan au ba kawai su dauka su tafi akan haka dan haka ya jama'a ba a istiqlaliya wajen fahimtar qur'ani sai ka fahimce shi yadda musulman farko so ga fahimce shi da zaran ka kawo sabon fahimtar ka ba ta su ba shikenan mutum ya fada cikin ramin halaka kenan eh? duk wannan abin da suke yi wato a wato akwai idan dai mutum ba zai kwantar da hankalinsa wajen fahimtar aya to dole ya samu ba a yin gaggawa a hankali mutum zai bi amma idan mutum ya gaggawa dole ya fahimci abu da yake waɗansu sun wa cewa ba za a fara da ɗaya ba sai dai me biyu tunda an ce banki ta bala kuma da zai masana wa sulasa wa ruba wai lalle ne sai ka fara da biyu nan kuskure ne ayar ba ta zo bane ba dan ta nuna maka ba ma'anan farkon aure ko rashin tana so ta tantance maka adadin da ya kamata karka wuce kaza bayan ta faɗa maka gejin da karka wuce sai kuma aka zo aka nuna ko shi wannan adadin ka yi sama da ɗaya ɗin sai in ka tabbatar za ka yi amma in kana rubuta ba za ka yi adalci ba to shi bai ni kamtum Allah ta yi fa wa amma kun ka tayyamanukum zalika adana Allah ta ina jin shine hujjar da jumhuri suka wa ibn hazm da ibn hazm yace ai shi aure din ma dole ne sai suka ce kana nufin kenan dole ne in mutum zai fara ya fara da biyu wanda kuma shi bai yadda da wannan ba suka ce to dan me zaka ce dole ne ce fanki ku suka ce to rasa mana masana wa salasa inda zaka fara dole ka fara da aure bai zama dole ba ko hukuncin su dole ne shi yasa ya kasance su ba an je cin kasuwa an dawo bayan azhar ake za a zo a rada suna to waye daidai mai shida ko mai takwas ko wanda ya bayan azhar karfe uku kuma kowa yana yin abin da ya dama shi yasa masu maulidi sai wani ya ranar haihuwa wani ya ranar suna wani kuma tun daga farkon watan da har karshen su da ranar ce wani kuma sai ya karanta qur'ani a wurin maulidin sa wani kuma sai ya karanta dalailu wani ya alburda wani kuma ya karanta nurul yaqin littafin sira to wani ijiriniya wani kuma ya ta kula da zikiri har garin Allah ya waye dukkan su dai sun yi ne maulidi to to waye yayi daidai ko na waye fulada tsakanin wanda ya karanta qur'ani da wanda ya karanta dalailu da wanda ya karanta alburda da wanda ya ranan haihuwa da wanda ya ranan suna da wanda ya kafin haka da wanda ya bayan haka da wanda ya tari wata da wanda ya raka wata kaga wato gaba ɗaya abin baya da tsari tun da bid'a ce kowa sai ya yadda ya ga dama ya fara ladda yake so wani yi da rana wani yi da daddare wani ya kwana wani ayi awa uku a tashi karfe 12 waye ya fulada dan Allah in shari'a ce za ta tsara abu dan Allah za ta bar shi haka ba tsari ai dole a faɗa abin da za a yi in ma dai a ce ranar haihuwa za a yi in ma a ce ranar suna za a yi in ma a ce kuma in an zo wurin karatun Qur'ani kadai za a yi ba a dabo ne karanta wani abu rana kaza ake yi in an yi ruwa wannan ranar ya halatta ai kara'i kaga da shari'a ce don haka za a ce amma wannan me waye yayi ada'i waye yayi kaza'i cikin su dole cikin su wani yayi kaza'i wani yayi ada'i to waye zai ta cewa shi yayi kaza'i dan Allah cikin su wani ya fi lada wani na da karancin lada tsakanin mai ihiri ne da mai alburda da mai dala'ilu waye ya fi lada wa ne yake da karancin kaga ba wanda zai da kowa ta zai nashi yaki bayan ko abu suka yi daban-daban kaga dukkanin sun yi tarayya cikin cewa sun yi abin da yake bid'a ne to wannan shine abin da zaka rinka tantance bid'a da abin da yake ba ita ba قولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها wato wani bid'ar ana bata muhimmanci wai abincin da ake kawo a ci a wajen wannan zaman ta'aziyya dan hatsawan kwana uku to duk wanda ya ajiye kwana idan an gama cin abinci ba wanda zai dauke kwana sai shi to wannan ma kaga ai bid'a ce bayan bid'a kuma al-mudkhal kadu duba littafin mudkhal na ibn al-hajj na gaba amalu zullabiyya ko az-zallabiyya az-zallabiyya wani nau'i ne na alawa da ake yi da wato ainihin fulawa ah, da fulawa ake yin ta sai a hada da abin nan da sauran aw shira'uha ko aje a sayo ta wa shira'u ma tu'kalu bihi a sayo dangin abincin da za a ci da wannan alewa din fil yawmi sabi ayini na bakwai wannan ma duk bid'a ce abu na gaba alwasiyatu bi ittikhadhi at-ta'ami wa dhiyafati yawma mawtihi aw ba'dahu wani tun kafin ya mutu zai yi wasiya yace to bayan na mutu ranar farko a dafa kaza rana ta biyu a dafa kaza to yin wasici da haka din bid'a ne wa bi ita'i darahim ma'dudatin liman yatlu al-qur'ana wani ce bayan na mutu idan an zo an sauke qur'ani a ba makaranta din kaza yatul ga wanda yake karanta qur'ani li ruhihi wa za a karanta a ruhinsa aw yusabbihu lahu ko wanda zai tasbihi gare shi aw yuhallil ko wanda zai bai halala domin sa wannan duk bid'a ne abu na gaba alwasiyatu bi an yabita inda qabrihi rijalun 40 laylatan aw aksar aw aqalla wai wannan ya baro musu aiki wani in zai mutu wai sai ya wasiya cewa bayan mutuwarsa sai an yi kwana 40 kwadan karfi na kwana a kabarinsa suna gaji aw aqalla aw aksar wani kuma bai kai kwana 40 ba kuma wani ya ci abu na gaba waqful awqati siyaman nuqud li tilawati alquran alazim akwai wanda yake wakafin dukiya farka jariya zai ware ta dukiya dan a rinka karanta qur'ani ga mamata aw li an yusalli nawafila aw li an yuhallila aw yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam yuhdi thawabahu lil waqif wani zai ce ko bayan ya mutu ga adadin kuɗi kaza duk sati a sauke qur'ani wani ce a ai masa salati kaza wani ce a rinka yin hailala kaza a aika masa daladin yana kabarin aw ruhi man zarahu ko yace a'a ladan ba ladan ya tabbata ga duk wanda ya kai wa kabari na ziyara wannan dukkan su bid'a ne abu na gaba tasadduqu waliyil mayyit lahu qabla mudhiyil laylatil ula bi shay'in mimma tayassara lahu akwai wanda suke cewa lalle in an yi maka mutuwa kafin wucewar daren farko na mutuwan sai kai sadaka ga dukkan abin da ma tayassara fa in lam yajid in ya rasa abin da ya sadaka sallah a taini sai ya sallah a biyu ya yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa ayatil kursiyyi marratan a kowace raka'a fatiha da ayatul kursi so daidai wa suratul takasur ashara marrat amma ita ta takasur so goma fa idza faraga qala in ya kare sai ta allahumma sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma aradtu biha ya allah nayi wannan sallar kuma ka san me nufi da ita allahumma ba'ath sawabaha ila qabri fulanin al-mayyit ya allah ai gani ladan zuwa ga kabarin wane wanda ya mutu wannan bid'a ne abu na gaba a tasadduku an ruhil mauta fil ashhuri thalathati akwai wanda suke na akwai nan ba kasa to yace wa min al garaibi in ji malam albani yace yana daga ababe masu ban mamaki annal kitab allazi nakaltu anhu hadhihi al bid'a littafin da na ciro wannan bid'ar dai in fadakar da mutane kasi daga cikin sa wa huwa sharhu shir'a shine littafin sharhu shir'a kana bayan ya kawo wacce sai ce wa sunnatu an ya tasaddaqa waliyul mai yace abin da yake sunna dai shine yan uwan mamaci su taru su yi sadaka ila kare zuwa karshe albani yace wala asla li hadha fi sunnati qata'an yace gaba ɗaya a sunnar annabi dai wannan bai da tushe fala allahu ya ani sunnatul mashayikh mai wai na nufin sunnar shehina sunnan shehunai kama fassara bi hadha ba'd al-muhassina qawla ahad shurra kamar yadda wani daga cikin masu hashiya hashiya shine bayan nayi littafi kamar wannan sai ka zo daga nan gefe kana dan karin bayani akai shine hashiya akwai wanda wanda daga cikin masu yin hashiya ya faɗa da ya zo kan maganan mai sharhi da yace inna min sunnati at-talaffuzu bin niyyati inda dukhuli fi salati shi mawallafin yace yana daga cikin sunna wato yin furuci da niyya in zaka shiga sallah to sai shi mai sharhin sai yake ce masa yana nufin sunnatul mashayikh kaji wai sunnar annabi daban sunnatul mashayikh kuma daban eh wanne ku tana da mamaci da addu'a da sadaka bai inganta ba sadakar dukkan sadakar mai sadaka ba ta kaiwa ga wannan mamacin sai in ya zanto wanda ya sadaka da ya shiga mamacin ban da shi ai mun karanta wannan a baya ban da shi duk wani wanda zai sanar da sadaka wa ne ko kane ne ko waye ba zai kai ba ina fata an fahimta dukkan sadakar mai sadaka ba ta kawo gwamnati wani aboki ya zo ya ba da kuɗi ya ci abinci a raba sadaka ko a yi kaza sadaka dan wancan ya samu ba zai kai ga shi ba kai kuma baka samu mutum da baka yi ne rabin ba inna mal amalu bin niyyat kenan kuɗi sun tafi a shirme amma in ɗansa na cikin sa ya sadaka za ka kai masa kamar yadda hadisin annabi ya nuna eh ban ji ba abokinsa sai dai masa addu'a wannan shine kwarai da gaske abu na gaba a tasadduqu anil mayyiti bima kana yuhibbul mayyita min al-at'imati wai idan mamaci ya mutu sai a yi masa sadaka ta irin abincin da aka san yana sha'awa tun yana da rai abu na gaba a tasadduku an ruhil mauta fil ashhuri thalathati akwai wanda idan watannin nan guda uku sun zo sai an yi sadaka a ce Allah ya kai ladan zuwa ga ruhin mamata su ne watan Rajab da sha'aban da Ramadan yin hakan bid'a ne abu na gaba isqatus salati waɗansu sai ai wani ba sai an yi masa sallah ba saboda ba dama ne ba ya bukatan sallan masu sallah wannan bid'a ne abu na gaba as-subhatu lil mayyit a zo a bayar da wani ba ce a ja cikin tarbi ga mamaci shi ma wannan bid'a ne an kiyata da al alqira'atu lil amwati wa alaihim a karanta qur'ani domin mamaci wannan dukkan su a wato bid'a ne wancan islahul masajid ana nufin wancan inda wancan bid'a take sunan littafi ne tafiyallah sunan littafi ne alqira'atu lil amwati wa alaihim a ce a zo a sauke masa qur'ani bayan ya mutu wannan ma bid'a ne duk wanda ya karanta qur'ani zai samu lada shi amma ya ce ladan ya kai ga mamaci ba zai yi ba wala tazru wazratun wazra ukhra wa allaysa kuma lil insani me illa ma sa'a wani ba daukar laifin wani to kuma haka aikin wani ba a ba wani lada wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ku gane akwai bambanci tsakanin yi masa istighfari da karanta qur'ani karanta qur'ani daban istighfari ban istighfari ya zo a sunna annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al amma a karanta masa qur'ani wannan bai zo a sunna ba idan ka karanta qur'ani ibada ce kai mai zaman kanta kai zaka samu ladan gurgurdan kyakkyawan niyyar ka wajen karatu ina fata an fahimta amma ka roƙa masa gafara wannan ya zo a sunna na'am eh idan mutum ya karanta ya gama karatun Qur'ani bisa ga niyyar shi ya samu lada ya kammala sai ya zo addu'a yayi tawassuli da karatun Qur'ani bisa ga Allah ya ba mana gafara ya halatta eh in dan sai karanta za a iya bashi wani bangare na ladan duk aikin da ɗaya ana daukan wani bangare na ladan a ba mahaifin ko ya ki ko ya so ko ya yi niyya ko bai ba haka hadisin annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam da haka arziki ne yawan yaya din dan ka samu idan ka samu akai ta karatun Qur'ani akai ta zikiri ana salatin annabi ka ba da tarbiyya na gari sai ka ga an tattaga za maka <laughs> ka hayi eh wannan bai inganta ba hadisin karanta sun gama mamaci bai tabbata ba hadisi ne da'if abu na gaba a subhatu mayyit karanta wani abu cikin tarbi domin mamaci al-itaqatu lahu abu na gaba al-itaqa sai a ce a fanso shi ya za a fanso shi kowa karanta kullu wallahu dubu fiddawo kenan taka kenan ai masa fiddawo kenan al ne wato dai a yan fanso shi a yan toshi ya sa nan a kasa yace wa wa hadithu man qara qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad alfa marratin faqad istara nafsahu minan nari su suna dogara da wani hadisi da annabi ya ce wai wanda ya karanta qul huwallahu ahad so dubu to ya fanso kansa daga wuta malai ce mawdu'un hadisi ne na ƙarya ƙarya kai wa annabi fa shi ba abu na gaba qira'atul qur'ani lahu wa khatmuhu inda qabri karanta masa qur'ani kuma a ce idan an zo khatma sai an zo daidai wajen kabarinsa sannan a khatma din ka duba littafin sifrus sa'ada na fayruz abadi al-mudkhal ibn al-hajj abu na gaba as-subhatu li ajalil mayyit akwai mace tsakanin as-subhatu bi sin da as-subhatu bi sad as-subhatu bi sin mace shine jan tarbi a ce a karanta musu na so cikin tarbi as-subhatu wannan kuma bayan an binne sai a ce a tashi da sassa kuma a je dubo kabari ana yi ko wahiya tabkiruhum gashi nan zai fassara ma shine a tashi da sassafe ila kabari mai yitihim zuwa ga kabarin mamacin allazi dafanuhu bil ams wanda aka binne jiya hum wa aqaribuhum wa ma'arifuhum dangi da sauran ƴan uwa da abokanai da sai a hadu a je a dubo kabarin a dawo wannan ziyara ta sassafe wannan ma bid'a ne abu na gaba farshul busuti wa ghairiha fi turbati liman ya'ti ila subhati wa ghairiha wai wajen wannan ziyaran safa din kuma har shin fada ake dan idan an je a zan zauna kamar wani na bani labari je ne ko shekaran jiya an binne wani abokinsa to aka kai shi kabarin shi baya nan da rana to da aka tashi zuwa sai aka jidda nan aka ce kai yanzu haka suka binne wani a rana kai da Allah ku je ku sayo kwano a dan yi masa rumfa shiga inuwa <laughs> wannan binne shi a rana saboda haka sa masa kwano ya shiga inuwa bai san cewa abin a can cike yake ba inuwar ba ta nan waje bace ba ya haka ne kabarin kiristoci ba fulawoyi ake gawa ba da bishiyoyi amma menene a can ciki ai can ciki ake nema asira abu na gaba nasbul khaymati alal kabari akwai wanda suke zuwa su yi bukka ko rumfa akan kabari wannan ma bid'a ne abu na gaba albayatu inda alkabari 40 lailatan aw aqalla wa akthar a ce za a yi kwana 40 ana kwana a wurin kabari har tsawon kwana 40 ko na makamancin haka abu na gaba ta'abinul mayyit lailatal 40 aw inda mururi kulli sanatin almusamma bitizkar akwai wata ziyara da ake kiranta at-tizkar tunaji sai a tashi a gungu da jama'a da yawa bayan wucewa kwana arba'in a je a kai ziyara ta gaba daya a dawo wannan bid'a ne waɗansu kuma bayan abin nan shekara suke yin haka abu na gaba hafurul kabari qabla mauti maut istidadan lahu mutum ya gina kansa kabari kafin mutuwa ya zo ya gina wa kansa ya shirya shi wannan ma bid'a ne ya bai san ba mutum ya gina kabarin a nan ya je wani wuri ya mutu ko ya gina kabari a fako kuma ya je ya mutu a ruwa ko a jirgin sama ba a gan shi ma ballanta na zuwa sai duk ba tana faruwa ba to saboda haka isti'dadi cewa ka gaskata cewa kai shiri kake na ganwa da ubangiji shine ya kasance ka abin nan ka kiyaye dokokin ubangiji tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwarta sai mu dina faɗin halinta yan uwa mai tattalin tattalin rai bai kai ga tawafa ba tattalin ta kiyaye haddi zuciya ta istihadi fai da boye a bar fasadi ba sai an sanca lafiya ba su kai shirin mutuwa ke anan ka gina kabari ba ka ce komai ba wannan abubakar ya ajiye likafan ya wata tsohuwar riga ce ina mutu abin likafan da wannan haka ga tsohuwa ce ce innal hayya haqqu ce sa ce wanda rayayye shi ke bukatan abin nan wannan babu laifi amma gina kabari ne wannan kuma bai dace babu bid'a sai ziyaratul kuburi ko ababan da ake yi na ziyartar kabari waɗanda suka shafi bid'o'i ziyaratul kuburi ba da mauti salisa yawmin wa yusammunahu al-farak ziyara ta kabari bayan mutuwa da kwana uku ana sa mata suna al-farak wannan bid'a ne wa ziyaratuha ala ra'si usbu ko ziyara bayan sati daya thumma fil khamisa ashar sannan kuma kwana sha biyar thumma fil arba'ina sannan kwana arba'in wa yusammunaha at-tala'at suna kiran irin wannan ziyarar da suna at-tala'at wa minhum man yaktasiru ala al-akhiratayn akwai wanda suke takaitawa akan ta karshe sha biyar da arba'in ka duba littafin nurul bayan fil kashfi an ya akhir zama abu na gaba ziyaratu kabarin abawaini kullu juma'atin mutum ya ce duk juma'a ta Allah sai ya je ya zarci kabarin mahaifansa biyu keɓancewar da yayi na kowace juma'a wannan bid'a ne amma kai ziyara bayan waɗansu kwanaki ba tare da kididdige adadi ba wannan babu ne wal hadith al warid fihi mawdu'un hadisin da yazo ya nuna cewa duk juma'a mutum ya ziyarci kabarin mahaifansa biyu hadisi ne mawdu'i na ƙarya kama kaddama qabila al mas'ala kamar yadda gabata a can baya abu na gaba kauluhum innal mayyita idza lam yukhrij idza lam yukhrij ila ziyaratihi lailatul jumu'a baqiya khatiruhu maksuran bainal mauta akwai wanda suke cewa wai shi mamaci in ba a kai masa ba ziyara a ranar juma'a a daren juma'a to gaba ɗaya sai zuciyarsa ta karaya a tsakanin yan uwansa mamata in ma ana tattauna shi sai a ganshi ka sage ba daɗi haka wa yazumuna annahu yarahum idza kharaju min suril baladi wai har ma suna cewa wai mamacin yana ganin su idan sun fito tun daga garu na gari tun daga ganuwar gari ga sunan sun taho yana ganin su wai sun tafi kai masa ziyara yawanci eh, ko can ma waliyai an kai ziyara wai waliyai suna rako mutum har ma inda aka binne wani kwanan shi ma ana rako ya sai an zo daidai dan da ke bada hannu wajen zuwa kam to daga nan gurin sai su tsaya daga nan su ce ku gaida mutan gida sai su koma kamar gurin su wai duk wanda ake yada mutane dan abin kawai an mai da mutane wadansu gida da wayan kawai kawai abu na gaba kasdun nisa'i aljami'al amawi mata sukan tashi da sassafe su tafi zuwa jami'ul amawi masallacin nan da ke birnin dimaska da ake kiransa al amawi ghalata sabti da sassafe ranar asabar kafin ma rana ta fito ila duha su zauna a wajen har zuwa hantsi li ziyaratil maqamil yahyawi dan ziyartan al-maqamil yahyawi wa za'amuhum anna da'aba ala al-amali 40 sabatan lima yunwa lahu kuma suna riya cewa ka wannan abin har tsawon kwana 40 ba fashi to in ka yi gwargwadon abin da kai wa niyyar shi ka samu abu na gaba qasdu kabari ibn arabi a sufi akwai wanda suke ziyartar kabarin ibn arabi a sufi ibn arabi ba tare da alif lam ba annakira yace ba alif lam 40 juma'atan har za a yi ta zuwa ziyara har tsawon juma'a arba'in a jere bai za a mai qada'il hajati wai in an kai ziyara kuma za a sami biyan bukata to ibn arabi fadan ta barkaza Zane kawai amma ake daukan shi ma a matsayin wani waliyi mai zaman kansa ibnu arabi imam zahabi yace huwa muhyiddin abubakar muhammad ibnu ali ibnu muhammad ibnu ahmad as-sa'i al-hatimi nazilu dimashqa ya zauna a garin dimashqa ne qala zahabi zahabi yace wa min arda'i tawalifihi kitabul fusus yana daga cikin mafi munin littafin wani littafi mai suna fususul hikam yace fa in kana la kufra fihi fa ma fi dunya kufrun yace in in dai ba kafirci a wannan littafin yace duniya gaba ɗaya ba kafirci sai ka duwa kususul hikam na ibn arabi amma a wurin sufaye yau in an bace sai sai radiyallahu da shi da hallaju su suka kawo sunnar wahdatul wujud cewa duk duniya ba kowa ka gani Allah ne ibn arabi ya kara kawo sunnar wahdatul adyan duk addinin da kai duk ɗaya ne gaba ɗaya dai wurin Allah za a maido duk ɗaya ne duk wanda ya bi da wanda ya kaza kaza kaza yace da jahilci nake sai nake inkari in na ga waje na kan wani addini daban yace da jahilci yace laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani laqad sara qalbi qabilan kull suratin famar al-ghuzlani wa dairun liruhbani yace da can in mutum yana kan wani addini daban ba na wasu irin ka masa inkari yace amma zuciyata yanzu a shirye ki take ta karɓi kowane irin sufa na addini famar al-ghuzlani ba damuwa zuciyata ta iya zama makiwata ta bareyi wa dairul ruhbani ta iya zama ɗakin bauta na ruhban wato dan bautan nasara kenan wa ka'abatu ta'ifin ta iya zama ka'abar mai dawafi dan ya ga dama oju zuciyarsa da ta karɓi waɗannan ababen wa tauratu alwahin wa mushafi qur'ani ba damuwa zuciyata ta karɓi at-taura ba damuwa zuciyata ta karɓi qur'ani yace adinu bidinil uddi anna tawajjaha raka'ibuhu faddini dini wa imani yace duk inda wani addini yake ina yin amfani da shi inda ya dinul hubbi inda akwai san Allah a ciki ko a kuskure ne a je a yi tai anna tawajjaha raka'ibu duk inda kawo raukan suka yi gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba ruwana faddini dini wa imani duk addini addini na ne kuma shine imani na addinai ɗaya ne a wurin su amma sai ambace shi sai sufa ya sai radiyallahu anhu shi yana ganin ma ba wuta ba aljanna ba shi yana ganin da wuta da aljanna duk gidaje ne iri ɗaya a wurin ibn arabi ina ganin duk kowanne wai al'azab an ciro shi ne min udubati lafzihi daga al'uduba dandano to daga nan ne aka dauki lafazin azab wato dadi dandano Allah wannan barna wallahi ma masu cewa duk duniya ba wai kowa ya magana wai kowa Allah ne fa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nafruhu wa nizamuhu yace duk maganar da ka gani a duniya maganar Allah ce da wadda aka yi waka da wadda aka yi rubutun zube duk da Allah ce to dan Allah irin wannan barna shi yasa zahabi yayi wannan maganar yace min arda itawalifihi al shi yasa ya kamata mutum ya tantance ba a inkarin waliyan Allah tunda Allah ya tabbatar da akwai waliyai a cikin alkur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun amma inda gizo ke sakar waye wali ko me zai ya zama wali duk wanda ya tafar gaza kawai sai a ce ya zama wali ba tantancewa ai adda'awi ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyau da'awar baki ba za ta yi ba sai ka tabbatar yahudu suka ce lan tamassana naru illa ayyaman sai Allah ce wannan ai gorace goracen ku ne kawai laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bi inda mutum kawai da yayi da'awa za a bar masa da shi kenan duk wanda ya da'awa sai a ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudu suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su Allah ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin san sai ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim la to dan me za a rufe kofofin a ce sai wane Allah ce man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya mika wuya ga Allah man dinnan ai ismul mawsul ne wanda siga ce daga cikin sigul umum wa man wa ma wa al tusawi ma zukir wa haka za zo inda tayyi'in shihir mun dan bata lokaci wajen ibn arabi a wai dan an ce shi ma kai ziyarar sa dan ku ji barnar da yake wai amma kai ziyarar sa ma ibada ce da ake samun lada ibn arabi ya mutu a shekara ta 668 bayan hijira ibn arabi ba ibnul arabi ba ibnul arabi wannan al-maliki babban malami ne a mazhabar malikiya yana da littafai daban na'am eh na'am abinda ayar take nufi in awliya'uhu illa almuttaqun in anan gurin nafiya ce dai take da kace ma awliya'uhu ba waɗanda za su zama waliyan Allah illa almuttaqun sai masu kiyaye dokokin Allah sune waliyan waliyansa abinda ayar take nufi kenan waliyan Allah sune masu kiyaye dokokin sa ziyaratul qabr yawma ashura ziyartar makabarta ziyaratul qubur yawma ashura a ranar goma ga wata keɓance ranar goma ga wata na wato na muharram a matsayin ranar ziyartar kaburbura wannan ma bid'a ne ziyaratu halailatan nisfi min sha'ban ziyartar makabarta a daren tsakiya na cikin watan sha'ban wa iqadun nari indaha da kunna fitila ko wuta a wurin wannan duk bid'a ne ka duba littafin talbis iblis zahabuhum ila al-makabir fi yawmay al wa rajab wa sha'ban wa ramadan zuwa ziyartar makabarta a ranakun idi guda biyu da kuma rajab da sha'ban da ramadan ziyaratuha yawmal idi kai ziyara ranar idi makabarta wannan duk bid'a ne ziyaratuha yawmal isnin wal khamis keɓance duk ranar litinin da alhamis ta zanto don ziyartar makabarta wannan ma bid'a ne wuqufu ba'd az-za'irina qalilan bi ghayat al-khushu'i inda al-babi ka annahum yasta'zinun thumma yadkhuluna akwai wadanda in za su shiga makabarta daga kofar makabartar sun tsaya da khushu'i kai ka ce suna neman izini ne da an dan jima kuma sai su shiga kamar an ce to ku shigo to yin haka ma bid'a ne al-wuqufu amama al-qabri wadi'an yadayhi kal musalli thumma yajlis akwai wanda ya tsaya a gaban kabari ya kuma dora hannayensa haka kamar yana yin sallah to wannan sannan ya zauna wannan ma bid'a ne at-tayammum li ziyarati quburi wani ko ba da alwala sai ya tayammuma dan ziyartar kabari wannan duk bid'a ne salatu rak'atayn inda ziyarati yaqra'u fi kulli rak'atin al-fatihata wa ayatul kursi akwai wanda idan ya je ziyara shine zai zai sallah raka'a biyu zai zai sallah raka'a biyu kowace raka'a zai karanta Fatiha da Ayatul Kursi marra wa suratul Ikhlas salasan amma qul huwallahu kafa uku wa yaj'alu sawaba halil mayyit yace ladan aba mamaci malai Zakar hu fi sharhi shir'a ya ambaci wannan cikin littafin sharhi shir'a bi qawlihi da fadin sa wa sunnatu fi ziyara yace sunna dangane da ziyara an yabda fa yatawadda aw yusalli rak'atayn yakra fi kulli rak'atin ya fada abun albani ce walaysa fi sunnati shay'un min hadha yace a sunnar annabi babu wannan bal fiha tahrimu qasdi salati inda al-quburi kama sabaka abin da yake a sunna shine harancin yin sallah ma a makabarta kamar yadda bayani ya gabata wanzur ma allaknahu qariban duba dan talikin da muka yi can baya kadan qira'atul fatihati lil mauta karanta fatiha domin mamata qira'atu yasin alal makabir karanta suratu yasin al makabarta wannan duk bid'a ne gayi ya sa lamba daga kasa wa hadisu man dakhala al-maqabir fa qara'a surata yasin khaffafa Allahu anhum wani hadisi yace wai duk wanda ya shiga makabarta ya karanta surata yasin Allah zai sauƙaƙa wa wannan ma'abuta makabarta din wa kana lahum bi adadi man fiha hasanatun kuma adadin mutanen da ke ciki shine ladan da za a bai wanda ya haka wannan hadisi la aslahu fi shay'in min kutubi sunnah baya da asali a wani abu na littattafan sunnar annabi wasiyuti lamma aradahu lamma aradahu fi sharhi sudur imamu suyuti ya kawo shi cikin littafin sharh sudur amma lam yazid fi takhrijihi ala qawlihi abinda kawai yace da ya kawo da yazo kawo takhrijin hadisin sai yace akhrajahu abdul aziz sahibul khallal bi sanadihi an ana albani yace wannan bayani ko baya nuna inganci ne yace sun muwaqqaftu ala sanadihi sannan sanadi na karanta sanadin da shi suyuti yake magana fa iza huwa isnadun halik isnadun halik ta ko ina ba zai kai labari ba sanadin hadisi kama haqqaqtuhu fil ahadith ad-da'ifa kamar yadda nayi tahqiqin sa cikin littafin al-ahadith ad wato dai kaga wankin hula ya kai mu dare amma ni na yau zamu karasa karatun da amma ba zai karasu ba saboda haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum an yi tsammani na tun da kirga abubuwan za a yi ta yi da kaza da kaza da kaza abinda da yake cewa حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ثلاثة مساجد ita a karkashin wannan hadisi dangane da fahimtar malam albani akwai magana in ba dai albani bai fahimci hadisin ba ko kuma yana so ya bi son ransa ne kawai amma idan ba haka ba zahirin hadisin yana nuna cewa ba a ɗaurawa abin hawa sirri sai idan ɗaya daga cikin masallatai uku za a to idan muka duba zahirin hadisin za mu iya cewa bai halatta a kowace irin tafiya ba sai dai zuwa waɗannan masallatai ne kawai to amma ma'anar ba haka take ba domin hadisai da yawa sun zo suna nuna cewa za a iya doguwar tafiya domin sadar da zumunci ko kasuwanci da sauransu to idan har haka shari'a ta yarda ka hau abin hawa ka hau abin ka hau abin hawanka don ziyartar dan uwanka wanda bai kai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin babu aula ne a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam daga kowace irin nisan duniya ta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kuma fahimtar sahabbai ta nuna cewa tafiya wani waje domin yin sallah shi aka hana ba sauran ziyara ba domin sahabin da ya je tur sinin cewa ya je ne domin ya yi sallah raka'a biyu kawai shi yasa aka hana shi dan an san lokacin da da an san lokacin da za shi amma na tabbata da ya ce zai shi yawon bude ido ne to ba wanda zai ce masa dan me saboda haka nake ganin istinbatin albani bai samu shiga ba sai dai Allah ya saka masa da alkhairi a bisa kokarin da yake yi na samar da al'umma daga cikin duhu zuwa haske wannan shine mun karanta masa shi ma don ya ji daɗi wanda